Karfe biyar da minti talatin a garin Talsho da garin Tokane karkarar Filinge sashen Hausa na studio Kalangu ya sama gabatar da labarai. Masu raro na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji ƙarin bayani dangane da yanayin rayuwar al'umma da na tsaro a jihohin tsawa da Tilibiri inda wasu yankuna ke ƙarƙashin dokar ta ɓace. Akwai kuma ƙarin bayani kan shari'ar mutanen da aka kama a yaƙi da Boko Haram. Jami'an 'yan sanda sun kama makamai da miyagun ƙwayoyi a Adalabi na jihar Agadez. A shirin musamman za mu je karkarar Kwangu Goru a wato shirya maita uku domin jin wani ƙorafi nasu. To mu fara wannan shiri muna shaida muku da cewa a jiya bamu sami damar watsa shirye-shiryenmu a dukkan rediyo wato abokan hulɗa studio Kalangu ba. Hakan ta faru ne saboda wata matsalar aiki wadda kuma ba daga wajen mu ta taso ba. Saboda haka da sunan magabata da kuma dukkan ma'aikatan studio Kalangu muna neman afuwa a gare ku. Bidan kungiyar kula da ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA ya bayyana rahotonsa dangane da yanayin rayuwar al'umma da na tsaro a jihohin Tawa da Tilibiri. Yankuna da dama na jihohin na ƙarƙashin dokar ta ɓaci. a cikakken bayani a wannan rahoto na Rahilatu Sumana wanda Gungun Muhammad Dantani ya fassara. Kimanin mutum dubu tamanin da takwas ne ke cikin buƙatar samun agaji a cikin yankunan da aka aza dokar ta ɓaci. Lissahin na shekara dubu biyu da goma sha bakwai, sashen da ke kula da ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewar ɗaukar matakan gaugawa ya wajaba domin kai musu agajin abinci da kariya ga al'umma fara hula. Gundumomi bakwai da aka azama dokar ta ɓacin cewa da Ayeru, Bani Bangu, Bankilare, Abala da Wallam. cikin yankin Tilaberi, Tasara da Tiliya cikin yankin Tawa. Cikin matakan ɗaukar dokar ta ɓaci da aka aza akwai rufewar kasuwanni uku masu ci sati-sati na Mida, Angandawu da Itekan cikin yankin Tawa. An hana zirga-zirgar motoci da motuna cikin gundumomi biyu na yankin Tawa daga kare takwas na dare har zuwa karfe shida da rabi na sahe. A cikin gundumomi shida na yankin Tilaberi an hana zirga-zirgar zirga dare da rana. Hare-hare 24 da 'yan ta'adda suka yi yammacin ƙasar Nijar bisa iyaka da ƙasar Mali shine babban dalilin da ya sa mahukunta suka aza dokar ta ɓaci a cikin yankunan guda biyu wanda aka fara tsawon kwanaki goma sha biyar a ranar uku ga watan Maris. Daga bisani taron ministoci na ranar sha bakwai ga watan Maris aka zarce da shi na tsawon watanni uku. Daga 20 zuwa 24 ga watan Maris kotun ɗaukaka ƙara a Yamai ta yi zaman ta na biyu a shari'ar da ake yi wa mutanen da aka kama a cikin lamarin yaƙi da Boko Haram. A tsawon kwanaki hudu an yi wa mutane 42 shari'a. Nafisa Adamu ta haɗa muna wannan rahoto a kai, Gungun Muhammad tani ɗauke da fassara ‘Yan Boko Haram su arba'in da biyu da aka zatarwa hukuncin shari'a ana tuhuma su ne da haɗin kai, sa hannu ga aikatawa, da ɗaukar mutane domin yin ayyukan ta'addanci, da ɗaukar makamai ba tare da samun izini ba. A cikin mutane arba'in da biyu, takwas an ɗaga yanka masu hukunci zuwa wata rana da za a ƙayyade. An zartar da hukunci na zaman gidan yari shekara biyar zuwa shekara goma sha biyar. Mutum bakwai aka hukunta su zaman yari na shekara goma da mutum uku da za su ci kason shekara biyar, mutum guda za ya ci shekaru tara, sai kuma mutum biyu da za su ci kason shekara goma sha biyar, da guda da zai zaman gidan yari tsawon rayuwarsa, da 'yan ta'adda biyu wanda za a gabatarwa a gaban kotun ZPE. Fatsar jagoran lauyoyi Metri Yaye mun Munkaila da Studio Kalangu ta tuntuɓa yau da sahe ya ce yawancin 'yan ta'addan 'yan asalin Nijar ne, akwai kuma 'yan asalin ƙasar Mauritania. ne Najeriya da Mali. Waccan shari'a da babban kotu ya yi mutum ɗari aka ma shari'a ba tare da samun lauya ba. A wannan gami, lauya ishirin da uku suka yi wa 'yan ta'addan kariya ga shari'ar. Ba a baiwa 'yan jarida damar shiga yaron shari'ar ba. A yanzu dai ba wata masaniya ta ranar shari'ar da za ta biyo nan gaba. Haka ne a halin da ake ciki dai ba a bayyana wani lokacin da kotun za ta ci gaba da zamanta akan wannan al'amari ba. A ranar Asabar da ta gabata ne kotun soja ta saki mutane goma sha hudu fararen hula da aka zarga da hannu cikin yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a shekarar dubi da goma sha biyar. Kotun ta ce ta sake ta sake su ne saboda rashin laifi a ɗaya bangare. Kwami hakan ke nuhi, Metar Abubakar Musi ya yi wa Musa Hassan ƙarin haske. Haka ne an samu kauda zargi na rabi da rabi. Kasan fiye da mutum ishirin ne aka zarga wanda ake zargi da maganar hamɓarar da iko. A wannan shafin ne ake zancen kauda zargi na rabi da rabi. A fasarce dai mutum ishirin ne zargin ya shafa. Kenan ba duka wa'anda aka zarga ba ne suka samu kawar da zargin na rabi da rabi. Wa'anda kuma shari'a ta sallama sukan ba kuma wani hukunci a kansu ba wani binciken da za a masu a kai. Sai dai kuma wa'anda suka suka yi saura za a mayar da su gaban kotu. ta ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare soja wanda ke da hannu ko kuma ake zargi da hannu a cikin wannan lamari metara neno da muka tuntuɓa ta wayar tarho ya ce bai da labarin ranar da za a gurfanar da wato sojawan a gaban kotu a jiya kwamitin 'yan majalisar dokoki ya fara ayyukansa na bincike domin kawo haske kan lamarin nan na miliyar biyu Mambobin kwamitin na da wa'adin sati guda domin sauraron shaidu sannan kuma za su gabatar da rahoto a cikin kwanaki arba'in da A maricin yau kwamitin zai saurari Hasumi Masa'udu ministan kuɗi. A ranar 20 ga watan mars da ne aka girka wannan kwamiti a hukumance. A wani bincike na yau da kullum da jami'an hukumar 'yan sanda ke yi kan hanyoyi, barkin 'yan sanda a Darbi suna kilomita kilomita 160 da agada sun kama makamai har sassai da kuma miyagun ƙwayoyi a jiya. ba dai kuma ba dai karon farko kenan ba da ake irin wannan kamu a wannan wuri. Tanani Fudai Ahmed ya haɗa muna wannan rahoto ga fasara tare da Gungu Muhammad Dantani. Bindigogi samfarin Kalashnikov guda biyar da kartusai guda tamanin da uku da aka ɓoye cikin kumusan kaya da aka sanya cikin wata motar sufurin fasinja da za ta difa biyawa zandar. A kan su ne jami'an tsaron polis na Adar Sanat suka sa hannu a jiya. A wannan ranar kuma jandarmu Disa get wanda ke kusumcin garin a cikin wata motar sufurin fasinja da ta fito zandar sun damke kilo uku na kwaya da aka mulmule kamar birgi ake cema Kif Marocain. Shugaban gundumar adarbi Sanat Bukli Najim da Studio Kalangu ya tuntuba ya tabbatar da haka. Ba na farko kenan ba da jami'an tsaro na Adarbi Sanat ke cin nasara ga ire-iren wa'annan tabi'o'i cikin watan january da ya shuɗe. sun kama kartasai 372 da aka ɓoye cikin bidannin mai. Kanan suka damƙe kuɗi muraran miliyan 52 cikin wata mota fitowa daga zandar. Satin da ya wuce sun kama kartunan tramol da lisayin kuɗin ya tashi miliyan 198 na sefa. Haka na nuna kwamin ɗin na ta kasance tankar kusuwar bi ga 'yan fasa kwabrin kwaya. A yau da sahe magabatan garin sun shirya wa jami'an tsaron liyafa domin ƙara ƙarfafa musu ƙarfin gwiwa gajen aikin da suke yi. Yawan ɗauke wutar lantarki na ci gaba da wakana ranar Lahadin da ta gabata ma jama'ar dama na sun fuskanci ɗaukewar wato wutar lantarki na tsawon lokaci. Ga cikakken bayani tare da Gungu Muhammad Dantani. Katsewar wutar lantarki ta jiya ta shafi yankunan da ke tsawon isa babban gulbi cewa da doso ya mai da tilabiri Katsewar wutar da ta shafe tsawon wuni guda. A yau da sahe da studio Kalangu ya tuntubi kamfanin Nijelek. Kamfanin ya ce katsewar lantarkin ya dangantu da wasu gyare-gyaren da ake gudanarwa bisa layin ba da wuta mai ma'aunin kilovolt ɗari uku da talatin da ke tsakanin Kanji da birnin Kebbi. Layi ne mai ɗauko lantarki mai ƙarfi da aka jona da ƙasar Najeriya ya baiwa ya mai lantarki. Duk dai a faɗar kamfanin Nijelek ayyukan bisa wannan layi an zartar da su ne ranar Lahadi tun da sahe ƙarfe tara har zuwa marece. Mu tunasar muku da cewa gwamnati ya nuna cewar matsalar za ta kau a lokacin da duk Central ta goru banda ta soma aiki wada bikin buɗa ta zai wakana ranar biyu ga watan April mai zuwa. ta za a iya cewa barka ta kai a jam'iyyar UDR e Wani gungun magoya bayan jam'iyyar ya bayyana cewa yana goyon bayan kawancen jam'iyyu masu mulki a wata sanarwa da suka fitar a ranar Asabar da ta gabata. Kuma tun washe garin wato wannan sanarwa, biran koli na jam'iyyar ya sanar da cewa yana goyon bayan kawancen FRDDR na jam'iyyu masu adawa da gwamnati. Domin jin ƙarin bayani, Garabe Arzika, mamba ta biran kolin jam'iyyar a bangaren da ke goyon wato masu mulki. Duk da tauna da aka yi da rukunin MNSD nasara tare da jam'iyyar tabbat aka gudanar da su domin ganin an koma rukunin masu iko inda muka samu saɓani ga jituwar sai jam'iyyar mu ta zaɓi kaucewa manufar yanzu in wani sabon launi ya bulu ya kamata a shaida mana da cewar ga gaskiyar maganar da ta sa ba mu je tare da MNSD ba kuma ga sabon buɗi da ya samu gare mu me yasa ba mu jituba ba da farin na farko dai ba a shawarce mu ba kenan ko ya kamata a zamna a tattauna a ɗauki niyyar komawa a shimilce zuwa ɓangaren masu iko ko kuma kowa ya bi hanyarsa ina zaton abin da ke faruwa kenan 'yan majalisar mu tun jiya sun kasance ba su bisa jiri ko ɗaya mu wannan matsayi baya tada mun hankali yau yanki bakwai muke da da ba su amince ba da a koma rukunin 'yan a halin yanzu kuma sai mu shi abubakar mustapha mamba na kwamitin koli na jam'iyyar udr tabbata a tawa inda yake bayyana su na kawo goyon bayan su ga bangaren adawa Kamin mu ɗauki niyyar komawa tare da FRDDR tun ma kamin a yi zaɓe muna cikin rukunin jam'iyyun da ake ce ma COPA 2016 har ya zuwa wannan lokaci da nake muku bayani ba wani ɗan majalisar idiyar tabbat da ya ce ya kaucewa umarnin biron zartarwa ba wanda ya kuma rubuta wasiƙa bisa haka ba wata sanarwa da suka fitar akan haka a cikin sanarwar mu ta jiya mun ja hankali da tambayar wani mataki za a ɗauka ga waɗanda suka bujire ma umarnin jam'iyya da babban biro ya ɗauka. Muna nan muna nazarin ɗaukar matakai da suka dace waɗanda ba za ni bayyana ba a nan. Idayar tabbas farti ne mai tsari mun zama katanga ga shugaban jam'iyyar Amadu Bubakar Sise wanda shine aka zaɓa shugaban jam'iyya a lokacin babban taro na shekara ta 2016. 2016. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidio Kalangu tare da rediyon Istidio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Karfe 5.41 sai shirin namu na musamman. Masana karkarar Goro da ke cikin shiyar ya ta uku sun bayyana rashin jin daɗin su na ganin cewa babu wata hanya da ma'aikatar magajin gari ta gina a garin. Banda haka kuma manyan motoci su lalata hanyoyi a karkarar. Maryama Jallo Kenda ta yi tattake zuwa kwangu Goro a ranar Lahadin da ta gabata, ta kuma shirya muna wannan rahoto da gungu Muhammad Dantani ya fassara. Abun farko da za a gani shine rairai da jallaka ba wata mabiya a kai yau shekara guda kenan da manyan motocin ɗaukar rairai ke kai suna kawo har inda ya kai suka da gargaza hanyar da mutanen karkarar Kwangu goro ke bi. har ma ya kai inda hanyar zuwa makarantar boko gonakai da likita tsalo-tsalon guda da ke gare su hanyoyin duk sun salwanta ga abubakar jalo shugaban gidan likitar dauke da bayani ya kasance kowace irin mota ce idan mutumin bai iya tuki sosai ba ba zai iya isowa a likitar ba mutane ba za su samun kawo yan malatin su ba kenan halartar gidan likitar ba zai yawaita ba mutanen da ke kusa ga kewayen mu su ne suke zuwa wasu bisa kural shanu wasu kuma bisa motuna wani bi ma sukan faɗi bisa motuna. Eh, An samu yaro da ya rasu domin ba a samu yin gaugawa ba lokacin da aka bi hanyar haka zalika mata da yawa sun aihu bisa hanya misalan da suka bata ma mazamna anguwar rai mu saurari inuhu yaye mazamni anguwar mun ce su bi wata hanya su bar ma kananan motoci hanyar guda mun yi har mun gaji sun kiya mun gaya ma masu anguwanni dukkansu babu wanda ya ba mu amsa mun sa murya ga shaf da kanton shi ma bai ce uhun ba magajin komin shi ya ta uku shi ya bani amsa tambayar da muka yi na a tsaida in dai ba a tsaida ba wata fitina ta taso to mu ba zancen mu bane abin da muke so shine cikin gaugawa a fitar muna da hanya domin ba mu da hanya wanda suka yi aikin zanen wurin meri ta kiraye su ta ce musu su fudda mana hanya kadiba ka gani yau in muka bi ga hanya gobe sai mu tarar wani ya gina wurin kun ga mutanen kongo ba su da hanya. da fondo Adamu Tinni Alzuma shine magajin garin shiya ta uku ya tabbatar da cewa mazamna Kwangugoro sun nuna iyakacin haƙuri mu saurare shi. Mun saurara musu muka ce masu su je su rubuto mana sun rubuta mun isar da rubutun wasiƙoƙin nasu da kuma ƙarar da babban likitar asibitin ya yi wanda ya ja hankali bisa matsalolin da kiwon lafiya ke fuskanta amma tare da haɗin gwiwar gwamnan yankin jihar Yamai za mu samu matakin dindin dinna na ciwo kan matsalar. So, definitive. Adamu Tinni Azuma magajin garin shiya ta uku ya nuna cewa filin da ake kwasar rairan ana zartar da haka ne ba cikin ka'ida ba gwamnan yankin daga ranar yau ya ɗauki ƙudurin rufe wurin wata tawagar ministan ma'adanan cikin ƙasa za ta isa ta yi nazarin lamarin. Madalla masu ramu ƙarshen shirin kenan na yau a huta lahiya.